muqimu bihi idan mazaunin gari yayi koyi da mai yin sallar bulaguro ka malam yace mana fa kullun ala sunnatihi kowa yana kan sunnarsa ma'anar sunnarsa fa kullun ala tariqati kowa yana kan hanyarsa me ma'ana sunna hanya kun gane don haka kowanne yana kan hanyarsa malam ya ce mana fa yusallil musafiru fardahu masaunin gare zai sallace sallar a masa zai sallaci farillarsa fa iza sallama min rak'atai ne idan kuma ya sallama daga raka'a biyu a bi ma baqiya min salatihi shi mazaunin gida sai ya zo da abin da ya rage daga sallarsa wannan a ina ga satin da ya gabata na je makarantarmu na open university din can kusan na ga haka duk example da muke zuwa akwai wani din din makarantar da ya zo ya tsaya za ku tsammaci shi zai ja shi zai ja sallah idan ya zo ya tsaya sai an yi sahu gaba ɗaya an ta da ikama kuna tsammanin shi zai ja sallar sai ya juyo tun da ya san makaranta su da ba ta matafiya ce sai ya juyo ya ce akwai mai yin kasar a cikin nan in ka ce duk wanda ya daga hannu ya ce eh ina yin kasar sai ci to shigo ka ja mu mun gane idan ka ja su tun da azahar ne da la'asar idan ka ja su daga an daga kayi raka'a biyinka sai kai sallama su kuma sai kowa ya tashi ya cika to a sallarsa na ga malam da kai muka je gurin gwani ayuba ziyara da matu ai shi ma gwani ayuba da muka je muna zuwa cewa ya mu gabata a yi sallar idan ko ku matafiya ya gabatar da ɗaya daga cikinmu ya za sallah bayan mun gidan kuma da liman ya idan shi ma ya tashi ya cika tun sallarsa hmm. mun gane kinan duk idan an je wurare irin wannan ba zancen girman malinta mun gane saboda yanzu idan zancen girman malinta ne shi wani ayuba limami ne ɗaya daga cikin limamai ne na central mosque na damato mun gane idan har batun girman malinta ne wani ayuba yanzu haka zancen da ake yi wallafa sa na littafi ina tsammanin sun dora wajen 200 mun gane? to kun ga idan mutum girman ma ne mun kai mu tashi sallah ba mu kai ba amma ne shi sunnar ya raka'a hudu mu sunnar mu mi raka'a biyu to tunda kowanne ga tsarin sa. sai a gabatar da mai yin raka'a biyu ya ja sallah idan ya ja sallah a mai tashi ya raka'a hudu kuma sai ya tashi sai ya cika to raka'a biyunsa shikenan idan an yi haka magana ta kare kowa sallarsa ta fita karfe nawa da minti biyu ina ga za mu amsa tambaya kawai insha Allah sai mu yi addu'a sati na gaba ma shiga asalin da yake gaba a kusan mun kusan samun awa daidai insha Allah a abin muka fada daidai na alkhairi Allah ya ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah ya sanar da mu ya ke mana idan da tambaya za mu amsa insha Allah sai mu yi addu'a na an tsaye bidiyon nan